Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da yau zauren ciwon ya mace zai duba ne akan tasirin da matan da suka ci gaba za su iya yi wajen inganta rayuwar mata masu tasowa musamman ma iyayensu ba su da ƙarfin aljihu. kuma bakin namu a yau su ne honorable fatima talba tsohuwar 'yar majalisar wakilai a majalisar tarayyar najeriya daga jihar yobe kuma 'yar takarar wakiliyar karamar hukumar fika a wannan zaben shekara 2023 idan allah ya kai mu da kuma dr furira garba bagel da farko na fara ne da neman jin ra'ayin bakin namu hajiya fatima da furera a game da wannan da aka wallafa da tasirin da zai iya yi a cikin al'umma ta tashi da wahala kwarai tun da ta ma tashi a mareniya wadda ta girma a hannun babar ta kamar yadda ake faɗa kuma ta dai yi wahala sosai ta yi talle kuma ainihin asali ma ita yar rigaci wato ta faro ne daga cikin jeji har Allah ya kawo ta shi ba a nan Najeriya ba har a kasashen waje tana da abubuwan da take yi ya nuna dai cewa inda Allah ya nufi mutum kuma wahala sai ya ci duk inda ka karisa daga jeji ka ba dukan mu ma duk yan riga ne amma bata hana mu karatu ba ba duk abin da ta yi mun yi amma yau ga ma'anan alhamdulillah har za mu tashi a gaban jama'a a yi doka abin na Allah so muna so wannan abu ya taimaka wa mata da suke duniya nan ba ma Najeriya ba kar su kasa a gwiwa ko kuma wasu maza su daddanne su ko wani hali ya hana su su tura 'ya'yansu karatu ta kowane hali ake ai ta hoɓasa har Allah zai kai mutum ka gaci. da suke da ra'ayin cewa dokokin kasar ne suka gaza wajen ba da dama samu mata a madafan iko da kuma majalisa. su ba dokoki ba ba dokar da ta hana mata ki ce tradition al'adu su ne suke kama na ci baya harkar mata yanzu da muka tashi ma ai mutane da yawa suna ta ce ba za a zaɓi mace ba ai annabi ya ce Allah ya ce ba wani annabi ko Allah da ya ce wannan ba karamin taka rawan gani ta ba saboda as mace yar arewa bafulatina fulatina wanda aka haife ta a ta fara rayuwanta a a ce har ta kai wannan matsayi da ta kai na yanzu ta je ta america ta kafa kamfani na kwalliya wanda kuma har tana kwalliya ma manyan fitattu a america wannan ba karamin abun farin ciki ba ne kullum shi nan muna fighting for ilimin yara mata a cikin labarin da zaki karanta zaki ga yadda ita duk da an haife ta a ne amma wanda ta rike ta kanwa mahaifi rufe ta dage sai ta yi makaranta to wannan ilimin da ta shi kai ta inda ta saboda haka wannan ya zama wato wani abin alfahari ma yara yan arewa da kuma suna ruga za a iya nuna musu cewa duk da suna ruga ba wai rayuwarsu ya kare a wannan ba da sauran yara dai wanda yanzu haka suna ganin rayuwarsu ba su da wani da wani kamar dai dama a rayuwa da za su zama wani wannan zai zama musu madubi na cewa za su iya zama wani abu a rayuwa duba ga cewar yanzu an kaddamar da gangamin zaɓe na shekarar 2023 mata sun daɗe suna kuka kokawa cewa ba a ba su dama in ma a dama da su daga jam'iyyu in a ba su wani mukami sai dai a ba su wani lida in aka zo zaɓe mata su suka fi zaɓe in aka zo gangami su suke fita su yi waɗannan abubuwa amma a zaɓe sai ka duba mata tsirarru ake zaɓa a gwamnati. Lokacin da na tashi da farko ai sai da aka rubuta Jafar kafin ya rasu cewa da wata mata za ta zo ta tashi a Yobe wanda ake ce jiha ce kuma ta musulmi kuma ana shari'a. Jafar ya ce musu ai ba sarauta za ta yi ba wakilci za ta yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam ya tura Zainab ta wakilce shi saboda haka wakilci ta ta sannan kuma wasu malaman abin da yasa suke haka ne abin da na kula ba karatun suka sani ba irin yan karatun zukun nan ne kawai ka samu Qur'ani baka samu fasararsa ba in ba haka ba Allah da ya namiji aishi ya mace sannan ya san dalilin da yasa yayi su Balkisu mai gadan zinare ba ta yi mulki ba ba mulki ba dan menene za a ce mutum ba zai je wakilci ba saboda haka malaman mu ne waɗanda ba sa ganewa ai yanzu akwai muhawara sosai akan ma a cikin malamci saboda ai yan adamawa yanzu suna da mace wanda take ake so ta shi gwamna ana ta fama da su wasu malamai suna ce ai constitution muke yi ai tsarin najeriya constitution ne ba shari'a yake ba saboda haka in rediyo zai baka hutu ka zauna a gida gobe ka je kana shiri dan me kuma constitution ba zai gaya maka cewa mace za ta yi wakilci ko za ta yi sarauta ba in dai har za ka yi da ɗaya dole ka yi da ɗaya amma malaman na gaskiya wanda suke tsakaninsu da Allah su san cewa Najeriya ta ɗori ne akan constitution ba akan Qur'ani ga wannan akwai batun ci arewa musamman kuma a ce al'ada da inda ta fito za a ga yawanci mace an fito a ganta ne ba a jita ba wani irin jan hankali zafi ga iyaye wajen baiwa 'ya'yansu mata ilimin da ya dace a kullum fata da muke kenan da kuma kiran ne. ga iyaye mata cewa su ba da yaransu mata ilimi saboda mace kai ka ilimantar da 'ya mace ka ilimantar da al'umma ne wannan ba wai wasa bane saboda mace ita take da tausayin da za ta lura da iyayenta muna gani kullum zaki ga maza su suke bani labarin yadda 'ya'yansu mata su suke lura da su wani ce idan da ya sani da bai saka 'ya'yan shi biyar maza maka saboda sun yi aure sun tafi suna ta jin daɗi da iyalansu shi yar shi da bai sa ta a makaranta ba ita take lura da shi saboda haka mata saboda koda tausayin su ya kamata a ilmantar da yara mata kuma da abubuwan da suke shiga ciki ba sa jin daɗi a gidan mazajen su idan yarinya ta yi ilimi tana da aikin yi tana tsaye akan kafanta ba za a samu irin wani matsaloli da muke samu a cikin al'umma ba ko namiji ya sake ta za ta biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta saboda haka kullum muna jan hankali muna faɗakarwa kan iyaye su bar yaran su mata su yi makaranta su samu ilimi hajja, Fatima mata sun daɗe suna kukawa da rashin basu dama kamar maza wannan din abu ne wanda kuma ya kaban ya dau sassala dan da a ko ina ake a ƙasa babu inda aka taɓa ba da equal right a mata da maza duka amma kawai abin da muke faɗa shine a da suke babu ko kuma kimanin da ake bamu yayi kankanci ya kamata da ko da kashi 35 da muka yi ta neman sannan ma ya tabbata amma alhamdulillah wannan karan an ci tafiya mai kyau saboda na tuna sabuwar woman leader da muke da ita yanzu Dr. Betty da matar chairman na party ne yanzu matar Alhaji Adamu da matar shugaban ƙasa. ita minista Pauline Talent wallahi hajiya har akan gwiwar su sun durkusa domin a bawa mata wannan kashi 35 da sani na wani akai kuma kafin a ce an kawo sunayen mu ina ɗaya daga cikin wanda aka rubuta wa state letters a gwamnoni akan dan Allah su yi kokari gwamnan mu lokacin shine chairman din extraordinary convention committee gwamnan Yobe mai malabu ne lokacin da aka yi national women summit mace shugaban kasa ta tambaye shi a gaban duniya ya kuma yi alkawari za su kimanta bawa mata kashi 30 Allah da ikonsa ya fara daga jihar sa tunda yanzu mu mata biyu mun zo daga jihar ko da bai kai talatin da biyar ba at least a cikin shida ko bakwai aikin gaya ba mu kashi ishirin da biyar ko wani abu haka yanzu akwai wata jiha wanda na san mata mu goma suka tuno na apc saboda haka an samu ci gaba kaɗan ba to amma ba hawan ba saukar ko an ba mu ɗari in ba a tashi an goya mana baya ba a gurin zaɓe sai su kada to saboda haka muna neman inda za a yi irin waɗannan workshop da menene da ake tura booklet a yi kokari a rinka yin kokarin yadda za a samu a tallafa mata ta hanyar samun wani kuɗi da za ku shiga zaben da maza wasu suna ganin cewa mata ne ba sa kawo kansu domin idan mata su suka fira wajen zaɓe mm. da yaya ake kun zaɓar maza ba matan ba eh laifin da ya sa. an riga an gaya musu cewa zaben mata haram kama a area mu kenan wuraren arewa arewa saboda haka da wannan ma za a zo a kama ka a ja maka aya amma yanzu aka shiga faɗakar da su yanzu kwanan na gaya mata na kice musu ni din mace ce kuma yar waɗansu ne kuma kuna da 'ya'ya mata yanzu ga anan ba gidan da zaki je baki samu bazaware biyu ba kuma sun tashi dawa da 'ya'yansu za su dawo gida ka sayar da akuya ta zo tana ci maka danga saboda haka in kai in karjin din matan su ma su tafi su karatu su kare kansu ko aiki suka samu ai za su taimaka ko da ba zo ba majalisa ko da ba a shawo kan abun ba ana faɗakar da su kuma faɗakarwar ta so masa shi sannan muna da shugabanni jajirtattu ai wanda ba su yarda da wani ɗin ba sannan a yanzu samarin da muke da su yanzu youth ɗin nan a yanda ake wala ba wani wanda zai zo yana musu wa'azin wannan mace uwar ka mace matar ka mace ka mata ka ce kai baka san mace ba ƙarya ba ko kuna kallon mu kaman kishiyoyi ne ba ku ɗaukan mu kaman muna complimenting efforts ku duk mace da take da gaske tana samu ta zama wani irin jan hankali zaki wajen ba da dama ga waɗanda suke suke da baiwa tallafa muku kuma su samu damar da su gina kasa Ai idan suka lura yanzu zaki ga ƙannan mu mata sun tashi tsaye bisa wannan makeup ɗin yanzu ko ni ɗan wata ita ce abauci ta biyu a wannan makeup ana bi. Saboda haka a yanzu yara sun waye banda ma ilimin da suke zuwa su yi ta gama university ta gama NYSC hoton kasa amma kuma tana da kamfanin da take kwalliya ma 'yan mata a biki zaki ga ana zuwa ana neman su saboda haka gwamnati na gina gwamnati ƙara ba su gudunmawa ko da ne da ake barawa a sa su ma a ciki saboda su ma su bunƙasa su kai irin wannan matsayi da ita hajiya kudu eh to wannan sako kamar yadda na faɗa yana nuna wa yarinya karama wanda koda daga ruga take koda daga ƙauye take cewa tana da dama da za ta iya zama duk abin da take so ta zama babu wani abin da zai hana ta matukar ta sa ranta ta yi kokari cewa za ta yi wani abu za ta iya zama idan ta samu goyon baya daga iyaye ko kuma daga wani in ba auren iyayenta ta girma ba amma kaga wasu ne suka tausaya mata suka sa ta a makaranta saboda haka kin ba zai ba zai ce ba abu ba zai taɓa faruwa ba saboda da addu'a da kuma kokarin ka na kanka abin da kake so eh, yarinya take so ta zama insha Allah za ta muna jan hankali wajen maza cewa su bar matan su su ilimi su sana'a cewa ba haka bane abin da ake faɗa mace mai ilimi za ta taimake ka idan mata su maza suka buɗe idan suka ga abubuwan da suke faruwa a yanzu za su ga cewa kana faduwa kana mutuwa kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya wanka uwa ɗaya uba ɗaya ba zai lura da ka ba idan kana so wani ɗan last ya ce babu namiji lusari mahaukaci sai wanda bai bar mata abin da za ta samu wani abu ba bayan ya mutu saboda baka san wani hali ba duk wani abin da ka suka ke so su zama idan baka so su yi bara ko kuma su lalace kai zama tana da abin yi saboda kanka kai mai sauraro abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya gaya mu yayin da shekarar 2022 ta fara bankwana da mu idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu tsakuro muku wasu daga cikin muhimman maudu'an da muka tattauna a wannan shekarar yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya.